This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 20 da 26 31 42 da kuma 61 haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma ku saurare mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan dare da fatan kuna nan lahiya. To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa amma kamar yadda na gaya muku sai kun sha cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum ga labaran da mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Shugaba Francois Hollande na Faransa ya jaddada muhimmancin kare haƙƙin bil'adama tare da cimma zaman lafiya a yankunan da suke fama da fituna a ƙasar Congo ta Kinshasa. Shugaban na Faransa ya yi wannan furuci a lokacin buɗe taron kolin ƙasashe masu magana da harshen Faransanci a Kinshasa babban birnin Congo. a can baya mr holland ya soki yadda ake keta haƙƙin bil'adama a gabashin ƙasar ta congo inda ake fuskantar tawaye ya bayyana lamarin a zaman wanda ba za a amince da shi ba shugaba joseph kabila na congo ya gana da mr holland tun farko a yau asabar din a jawabin sa wajen bude taron kolin daga baya kuma ya bayyana tawayen da ake a gabashin ƙasarsa a zaman yaƙi na rashin adalci da wasu daga waje suka ɗora ma ƙasarsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi ƙasar Rwanda da goyon bayan tawayen da ake a gabashin Congo zargin da ƙasar Rwanda ta musanta. Ana sa ran cewa wannan tawaye da ake fama da shi a Congo ta Kinshasa da kuma halin da ake ciki a ƙasar Mali za su mamaye tattaunawa a wannan taron koli da za a kammala a gobe Lahadi. jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta zartas da kudurin da ya share fagen girka sojojin ƙasashen waje waɗanda za su taimaka wa gwamnatin rikon kwarya ta mali wajen takalar 'yan tawaye masu kishin islama waɗanda suka kwace yankin arewacin ƙasar jami'ai a kenya sun ce an samu fashe-fashe guda biyu a wata unguwar gidajen kwanar jama'a a nairobi babban birnin ƙasar inda ɗan sanda guda ɗaya ji rauni 'yan sanda suka ce fashe-fashen sun faru kusa da juna unguwar isley mintoci kaɗan tsakanin juna hukumomi suka ce sun yi imanin fashewar farko an aikata ta da nufin janyo jama'a 'yan kallo zuwa wannan wuri sannan sai aka tada ta biyu domin a jikkata waɗanda suka taru domin su zo su ga abin da ya faru a na farko fashe-fashen sun faru a kusa da wata majami'ar da aka samu fashewa a watan da ya shige har wani yaro ya mutu babu wanda ya dauki alhaki na kai wannan harin Kenya ta fuskanci hare-hare da dama ta lokacin da ta tura ta zuwa cikin Somalia a shekarar da ta shige. Prime Minister Raila Odinga ya ce ana kai hare-haren ne da nufin haddasa zaman gaba tsakanin musulmi da Kirista. Ya ce tashi hankali ya samu asali daga ta'addanci ba wai rikici na addini ba. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar Firaministan Turkiyya ya fito daga wasu harshe yana sukan lamirin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya saboda kasa ɗaukar matakan kwarai kan ƙasar Siriya. Firaminista Rajab Tayyip Erdogan ya faɗa a Istanbul cewar a kullum yana ƙara zamewa abu mai wahala ga majalisar da ta sauke nauyin da ke kanta saboda tsari na rashin adalci da daidaito waɗanda suka hana ta aiki turkiya ta girka ƙarin tankokin yaƙi yau asabar a bakin iyakarta da siriya yayin da hotuna daga cikin ƙasar suke nuna ƙarin gine-ginen da aka lalata da kuma gidaje da aka kai musu farmaki a halin da ake ciki dai wakilin kasashen duniya rikicin syria lagdar brahim ya isa istanbul yau asabar domin tattauna tankiyar da ke kara yin zafi tsakanin turkiya da makwabciyar ta siriya kan kayan da turkiya ta kwace daga wani jirgin saman fasinja na siriya Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya karanto muku labaran duniya. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin mu tattauna. Kamar yadda muka saba, da bitar labaran mako daga wasu sassan arewacin Najeriya za mu fara shirin na mu tattauna. kuma daga inda zancen kan dosa ko kan taso wato babban birnin tarayyar najeriya abuja za mu fara ga ilikaya works 183.5 billion. Shugaba Jonathan ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi da ya kai zambar biliyan 4 da miliyan dubu ɗari tara da ashirin. Karamin ministan kuɗi Dr. Ingama ya ce kasafin ya dogara ne kan gangar mai dala 75 ba kamar dala 80 da majalisa ke bukata ba. Ko kasar makannan da kuwa dala 60 suke amfani da shi a kasafin kuɗin su. Saboda haka in kai kana wani abu in kana jin kamar abin da mu muka yi ba daidai ba to ka duba duk wani kasa mai arzikin man fetur shi a kasafin kuɗin wani dala yake amfani. Yayin da gwamnatin tarayya ta ware naira biliyan bakwai da miliyan shida ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. su kuwa ma'aikatan hukumar katin shaidar ɗan ƙasa da aka kora na cewa ba a yi musu adalci ba. Bashir Bello na daga masu koken. An yi shiri ba bisa ka'ida ba wanda shi shugaban hukumar nan barista Chris Onyemenam ya yi kuma yanzu muna neman haƙƙinmu ne don adawa da mu aiki mu ci gaba da aiki. ANPP ta kafa kwamitin yiwuwar ƙulla ƙawancin 'yan adawa ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Shekarau. Nasiru da Ma'ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga birnin tarayyar Najeriya sai kuma birnin Jos yamma da Bauchi inda Zainab Babaji ke sake tuna mana cewa. A cikin makon nan ne wasu 'yan bindiga da ba tantance ko su wane ne ba suka kai hare-hare a wasu ƙauyuka a ƙananan hukumomin barikin Ladi da Riyam da suka kashe mutane goma sha hudu. Mark Libdo shine shugaban Stephanos Foundation. An kashe mata da 'ya'yanta mata guda uku. An sake kisa a can kwakwi zuwa Ghana wuri. A wurin an kashe mutum takwas. Buba Umar shine wakilin Ardon yankin Ghana wuri. na amma mu a yankin gana wuri muna zama lafiya da sauran mutane a nan ba wani damu. rundunar 'yan sandan jihar plateau ta tabbatar da mutuwar mutum guda da jikkatar wani mutum ɗaya a yamutsin da ya auku a cikin garin barikin ladi Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Daga Jaskwata sai Jallaba hausa Muhammad Salisu Rabi'u gare ka. A ranar talatar da ta gabata ne wasu 'yan bindiga suka harbe 'yan sanda guda biyu da ke aiki tare da masu ɗiga rigakafin cutar shan inna. A wani ci gaban kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ba da sanarwar kame mutane takwas waɗanda suka kashe 'yan sandan nata a unguwar Dawanau. kwamishinan 'yan sanda na jihar alhaji ibrahim idris ya ce an samu bindigogin 'yan sandan guda biyu da aka kashe tare da bindiga guda ɗaya wadda 'yan bindiga suka yi amfani da ita wajen kashe 'yan sandan a kuma ranar larabar da ta gabata ne wasu 'yan bindiga suka harbe jami'an hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa guda biyu kan titin kano zuwa madobi muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria To yanzu kam sai a gyara zama a saurari zaurenmu na tattaunawa. Yau zauren na tattaunawa ne kan zargin cin zarafin jama'a da ake wa rundunar tsaro ta JTF a jihar Borno. To amma zauren na zama ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda jagoran tattaunawar wakilinmu Nasir Adamu Ilhikaya ya gabatar da zaman kamar haka. A masauraro Assalamu alaikum. mu da saduwa cikin wannan zaure na musamman a cikin shirin mu tattauna na sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. A wannan zaure za mu tattauna ne kan korafi da ake yi ga yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu a garin Maiduguri. inda kullum suke ikirarin cewa suna kokarin maido da zaman lafiya amma abubuwa da ke faruwa a baya bayan nan na nuna cewa ana zargin su da wuce gona da iri watakila ma ba sa bincike idan suka zo ɗaukar mataki da hakan ke sanadiyar rasa rayukan waɗanda ba su ji ba su gani ba a cikin zauren ina tare da ɗan majalisar dattawa daga mazaɓar borno ta tsakiya wato sanata ahmad zanna sannan kuma sai 'yar majalisa wacce take wakiltar mazaɓar jere a majalisar wakilai kenan hajjiya amuna ibrahim kadi sannan sai kuma ɗan majalisar wakilai shi ma mai wakiltar garin maiduguri wato cikin birnin da wannan al'amari yake aukuwa kenan injiniya kyari gujibawo duk bayan waɗannan muna tare da malam bashir baba wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum mai kuma rajin kare haƙoƙin banu adama a nan najeriya a malamai barkanku da shigowa wannan zaura a da farko za mu fara daga sanata amazana shin sanata amazana zuwa yanzu wani yanayi ne za ka kwatanta birnin maiduguri yake ciki ga ayyukan da sojoji ke gudanarwa to ni dai ba abin da zan fada sai dai mutane suna cikin wani irin halin da bai kamata ba kuma hali wanda uh, su mutane gaba ɗaya suna shan wahala a kan abubuwan da sojoji suke yi tamkar ma ba abin da ya dame su kamar kashe-kashen da suke yi kone-konen da suke yi kuma kama mutane wanda abin bai shafa ba to wayannan abubuwa abin ya dame su mutuka saboda haka kowa yana kuka suna yi mana magana kowane rana cewa a ɗauke sojoji a ɗauke sojoji a ɗauke sojoji to zan ce da casa'in a cikin ɗari mutane suna bukata sojoji su tashi don suna cewa gonda yara mu su kashe mu da akan sojoji wanda ba mu sani ba su zo su kashe mu saboda haka mutane suna cikin damuwa fiye da yadda kake tsammani don abubuwan da yake faruwan babu wani kasan da wannan abu za ka kwatanta wayan abubuwa yana faruwa ko somaliya ba za ka iya kwatanta shi ba ko ko siriya ta yanzu ba za ka yaka kwatanta abun da maiduguri yake ciki ba hajiya amuna kin ji abin da shi sanata ahmad ya faɗa amma kwanaki an ji kina cewa ki kuma fita da kike gani ita ce rage yawan sojoji daga maiduguri yanzu shin kin sauya ra'ayi ne ko har yanzu kina kan matsayar ki har yanzu na kan matsayi na akan a rage sojojin akan a ɗauke su gaba ɗaya dan maiduguri ta shiga cikin wani irin hali halin da ya shiga eh sojojin sun je sun kara mana tashin hankali sun je sun sa mana abin da bamu sani ba a cikin maiduguri idan ka bi tarihin maiduguri duk cikin najeriya nan ba wajen da ya kai maiduguri zaman lafiya kwanciyar hankali ba taba taɓa sanin mu da irin wannan halin da muke ciki ba yanzu kuma sojojin har yanzu za mu yi magana akan sojoji me magana akan sojoji an kai su ne su je su sare maiduguri ba wai an kai su su je su ci zarafin mutane ba ne me zarafin mutane su je suna shiga gidaje suna ta harasi mutane wai suna neman weapons a cikin gidajen mutanen nan eh to in ka je an ce maka ka je kai wannan ka je kai sallama ka shiga ka yi binciken ka da hankali ka fito amma kai din ma ka je kamar kamar kana bakin yaki ka je kana tuttura akwatuna mutane ka je in kaga wani eh, mobile handset mai kyau na telefon ka dauke ko kuma kana abin nan wannan duk yana sa yara kanana cikin wani irin hali kwanakin fa na faɗa kuma na sake faɗa kuma abin da ya faru last week a maiduguri don an kashe soja guda daya sojoji sun je sun kashe wanda ba su ji ba ba su gani ba jikab kabi lagos street din nan ka gani irin gidajen da aka kone aka sa wuta to mutane aka sa wuta a gidansu in suka gudu suka fita sai sojojin su harbi mutanen nan yayi daidai kuwa ko an ce musu su yi haka ne to um, dan majalisa uh, injiniya kyari ka ji abin da uh, sauran yan uwa ko abokan aikinka suka faɗa kai kake wakiltar garin nan na maiduguri inda duk waɗannan abubuwa ke faruwa shin kai mai mutane ke gaya maka wani bincike ka ah, shin mutane ne ke tsokanar sojoji ko kuma sojojin ne ke wuce gona da iri ah, <clears throat> um, ina so ah, na gode da farko dai ina so mika gaisuwa na da kuma godiya da aka bamu wannan daman ya kamata a san tushen shi wannan rigiman ta ta faru tun da farko me ya kawo wannan rigiman da muke ciki kafin ma mu san shi me ne maganinta ina iya tunawa ga duk wanda yake a maiduguri shekarun da suka wuce waɗannan almajirai na jama'atu ahlu sunna lil da'awati wal jihad wanda ake kiran su da boko haram tun kafin wannan rigiman ya taso bisa ga yawa abin da mu muka shaida da muka sani akwai lokacin da suke zuwa da'awa suka yi accident biyu daga cikinsu suka sa rayukansu to a garin jana'iza da za a kai wayannan bayan allah makabarta to wannan lokacin akwai waɗanda ake su operation flush kafin wannan sojojin kenan sai suka suka abin da stopping nasu suka ce to ba ku da helmet a kan ku kuma kuna tahiya a kan babur sun taka dokan Najeriya kenan saboda wannan musun da ya shiga tsakaninsu sai aka so ba harbe-harbe ka tuna wannan wannan lokacin ba su da wani bindiga ba su da wani sanda a hannayensu aka harbe su Allah ya sa ba rasa rayuka ba hudu da daga ciki wani almajiran suka ji rauni aka dawo kamar yadda kowane bil'adama zai ji haushin wannan abin suka ji haushi suka ce to gaskiya gwamnati bai musu daidai ba gwamnati ta fita ta yi jaje da su gwamnati ta fita ta biya wannan kuɗin asibiti da kuɗin diya kenan to me gwamnati ta yi akan ta yi hakan sai suka ce a'a ai akan ma ai muku jaje da wasu abubuwa za a kore ku a inda kuke abin da ya auku ya zo ya auku yaran nan aka kore su aka kashe na kashewa hatta aka kai lokacin da waɗanda suka ki suka zo suka buya a gidajen iyayensu a cire su a harbe su mun ga su aljazira waɗanda suke asibiti an kawo su an kwantar da su an harbe su to tun farko ashe abin da ya kawo wannan rigima shine rashin tausaya bani adama daga wa daga waje wajen masu sa uniform to yau aka zo suka sa mai duga dugaci wannan halin har ila yau mu muna shirin a kawo sulhu tsakanin uh, wayannan almajiran da gwamnati sai ka ga 'yan uh, jami'ar tsoro kamar yadda uh, senator ahmed zanna da representative kamar da suke magana wai saboda an kashe wani a hanya ba mu so a kashe su ba muna ta'aziyya ga duk sojan da ya abin nan ya rasa ran shi a cikin wannan abu amma saboda an je an kashe wani guda ɗaya sai kai mai tsoro mai uniform sai ka je wannan anguwan ka soma ne gidaje zuwa 20 30 ka harbe na wanda za ka samu ka harbe saboda wayannan bayan Allah ba su da bindiga ba su da makami a hannayensu. Uh, Bashir Baba, ka saurari abin da ah, Uh, shi mai uh, sanata da 'yan majalisar wakilai guda biyu duk daga jihar borno nan suka faɗa kuma kamar yadda demokuraɗiyya uh, take majalisa ɗaya ne daga cikin matakan ko kuma in ce ginshikan gwamnati guda uku da muke da su a duk ƙasa da take demokuraɗiyya zartarwa majalisa da bangaren eh, shari'a to bashir baba mm. kai kakan yi sharhi kan lamuran yau da kullum mm. kuma kana wannan harka ta kare haƙoƙin bani adama wani sharhi za ka yi akan wannan lamarin to mm, abin da jama'a suke ji shine nake so in yi bayani domin fallaye walhamdu ga wannan zama mun yi ga wakilai waɗanda haƙoƙin jama'a yana wuyansu su duba wasu al'amura da suka shafi jama'a a dukkaninsu sun yi bayani kuma bisa dukkanin alamu don ba dai tun yau ba suna ta yin maganganu kuma suna nuna rashin jin daɗinsu da irin abubuwan da suke faruwa amma abin da mutane suke so gaskiya musamman daga bangaren su wakilai ya wuce na maganganu maganganu akwai 'yan najeriya da yawa ga nan kullum 'yan taratsi muna ta yin su su su ne haƙƙin wakilci yake wuyansu saboda haka watakila akwai buƙatar su yi fiye da maganganu magana ta fatar baki su yi abin da ya wuce wannan in har sun fahimci wato haƙƙin da yake wuyansu na jama'a a bani mantawa irin wannan ta'asa da ake ta kuka da ita a maiduguri an taɓa yin irin ta lokacin obasanjo yana shugabancin ƙasar nan a odi da zaki biyan inda wata hayaniya ta taso irin wannan bangaren zartarwa suka tura sojoji suka je suka yi ta halaka 'yan najeriya a waɗannan garuruwa guda biyu ƙarshe abin har sai ya buge ga zuwa kotu aka zauna bangaren zartarwa da suka ga yadda kotu take zama da bakinsu suka je kotu suka ce kai ku tsaya maganan nan fa da Allah a kyale mu mu koma ni mu da mutanen nan mu gwamnati bangaren zartarwa da mutanen nan da abin da ya shafa mu daidaita a gida domin sun lura cewa idan kotu ta tashi yanke hukunci daga yadda ake tafiya a wannan lokaci to fa gwamnati fa za ta durkushe Haka To masu saurare nan za mu dasa Sa'aya sai sati mai zuwa a ji mu da babi na biyu na wannan tattaunawar. A madadin jagoran wannan zaman Nasiru Adamu Ilkaya da masu tattaunawar nake cewa a kasance lafiya. To da yake an ce bin na gababin Allah yanzu sai a kasa kunnuwa sosai don jin jawabai daga dattawa. Dattawan da za su yi jawabai a yau ɗin su ne. Rabaran Inusa Ado Ɗanbatta, jigo a majami'ar Ekuwa Shiyar Kano, da Sheikh Yusuf riga cikin jigo a kungiyar Izala ta ƙasa a Najeriya. Da farko dai ga rabaran Inusa Ado Ɗanbatta. To, ina sallama irin ta addinin Kirista, ina rawa dukkan ɗan arewa barka da yamma. Ina mai fatan wannan lokaci zai zama mana da amfani kwarai kuma ina so in magana ne akan zancen zamantakewa da kuma zaman lafiya da tarayya wanda da muka san asalin garuruwanmu da kasashen da jihohinmu muke da shi amma mun sami wani lokaci wanda ya zama kowane mu ya zama wato koko wato wani mutum da ake kira sahotari da sahoto wato wannan yana jin tsoron wannan wannan yana jin tsoron wannan don haka ka kama kokowa to kowa yana jin tsoro sai a wani lokaci jama'a mu na arewa mun samu kanmu cikin wani yanayin firgita to ina so in jawo hankalin mazauna arewa wato kirista musulmi ne kai kai in ma ba ka da addini Allah yana bukatar yi zaman lafiya domin haka Allah ya faɗi da dama mutane suka yi magana zancen lokacin da muka mulki a hannun turawan mulkin mallaka wato mulkin da aka tsara da Allah ya sa 'yan Najeriya da 'yan Arewa da 'yan Kudu sauranmu mun ɗauko mun bugurbin iyayenmu su margayi Kaduna to gaskiya da abin bai mu kai haka ba to don haka ina kira da babban murya ta kauna murya ta soyayya ina son 'yan najeriya najeriya ta arewa mu zaman lafiyar mu domin zaman lafiya shine ginshiki na komai da komai in ba lafiya duk abin da gani na duniya addini a aiki kasuwanci da dukkan abu zai tsaya to musamman mu arewa an san mu da waɗannan abubuwa to ga nan abubuwan sun kawo taɓarɓarewa da yawa mun zama koma ban bayan baya a tambayar su nuna mu koma 'ya'yanmu tsakanin kirista da musulmi da kabilun ƙasa a arewa arziki mutunci karamci mun gaje shi ko muna da shi a arewa amma abin tausayi yanzu wato mai doki bai koma kutu da haka ina fata ina kuma roƙo da yan arewa kabilun arewa duka mu zama uwa ɗaya uba ɗaya a cikin duka al'amuran da muke so mu yi ga ta a afirka najeriya ta ce uwa mun gode da waɗansu suna ta kokari su ga zaman lafiya ya dawo suna ta kokari su kuma su ga zamantakewa da ƙaunar juna ya dawo na jin daɗin wani ɗaya daga cikin iyayen ma'ana shi ɗan masanin kano ko ya zauna da kirista ko ya zauna da musulmi yakan yi iyaka ƙoƙarinsa ya ga cewa an zauna lafiya Allah sa Najeriya ta zama wani abu mai albarka ta dalilin rayuwarmu. Shi ma Sheikh Yusuf Sambar Gacikun ya ce zaman lafiya da adalci ne kaɗai za su kai Najeriya ga gaci. ‘Yan uwa musulmi da ma wa'inda ba musulmi ba ina gaba mana da gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Da farko dai abin da zan fara jan hankali da shi shine ita Najeriya ta yi kama da gidan gado. Wato idan aka ce abu na gado ne to ka isa ka hana ni amfani da shi ba ni ma ban isa in hana ka amfani da shi ba saboda haka da musulmi da kirista duka mun wayi gari mun mallaki najeriya wani daga cikinmu ba yi da iko ya hana wani yancin addininsa duk yadda musulmi yake da tsatsauran ra'ayi a musulunci wajibi ne ya yi haƙuri domin tilas ɗin gari ya waye sai ya ga kirista sai ya ga coci sai ya ga gurin ibada su. haka shi ma kirista duk yanda bai san musulunci to sai ya wayi gari ya ga musulmi ya ga masallaci ya ga rawani ya ga alamomi na addinin musulunci to tun da mun fahimci haka a tsakanin junanmu kaga babban abin da ya wajaba mu yi ƙoƙari mu haɗa kai mu zauna lafiya da juna yanzu idan ai muna gani a tashashen yada labarai na duniya cnn da ainihin jazira sauran kafafen yada labarai na duniya mutum ne idan ana bala'i ko ana fada ko ana tarzoma za ka ga mutum da gidan shi mai tsada da motocin shi na alfahari amma dole ya gudu ya fita ya bar gidan ya tafi daji ya yi bukka ya kwana da shi da 'ya'yan shi ya zo yana bin ana sa mai abinci a kwano alhali da shi wani babban mutum ne mai mutunci mai gida da iyali da komai wannan kaɗai kurin ya kamata mu gane illar musiba da fitina Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana fataku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khas ma'ana ku ji tsoron zuwan fitina Yadda ita fitinar in aka jawo ta ta zo to ba za ta tsaya a kan waɗanda ta ɗai kurin suka jawo ta ba tana hawa kan wanda ya jawo ta ta hau kan ma wanda bai jawo ta ba tana iya yiwa ma ta tsallake wanda ya jawo ta ba ta samu ba ta samu wanda aka jawo shi bai sani ba wannan shine karshen jawabi na ina muku fatan alkhairi da mu baki daya the voice of america Daga jawaban dattawan sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu kan batutuwa iri-iri. Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar da Talaka na ƙasa. Na ga yadda guguwar siyasa ke kaɗawa a jihar mu ta Kebbi musamman ma shirye-shiryen zaben shekara ta 2015 in Allah ya kamar rai. to dama mun san da cewa shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a jihar kebbi allura ta cikin ruwa mai rabo kan ɗauka kuma wallahi muna ganin da cewa duk wanda bai ta kama al'ummar jihar kebbi rawa ba duk jam'iyyar da ya hito wallahi ba za mu zaɓai ba. assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon america mai magana garban jirar muhammad jindan fulani karamar hukumar tsoro jihar bauchi najeriya a gaskiya akwai abin takaici yadda a kullum ake ƙara karya tattalin arzikin ƙasan jihohin arewacin najeriya musamman jihohin arewa maso gabas inda jami'an tsaro ke keta haddin talakawa a gidajensu da halaka wasu da rushe gidajensu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balak da aka sani da Sani Balak da ke guru a Hausare a jihar Yobe. Ina so zan bayyana ra'ayina ne sashen Hausa. Ina so zan yi magana akan 'yan siyasa a arewacin Najeriya. Wanda 'yan siyasa mu ina jin kunni ku saurare ni kuma ku ji ni. wanda gaskiya mu talaka muna cikin damuwa a arewacin najeriya ya kamata 'yan siyasa ku ringa wa talakawa halarci wanda in sun zaɓe ku ku ringa tuna da kuna musu aiki amma kuna yaudara mu ba mana aiki wanda mu yanzu a arewacin najeriya muna fuskantar problem na damuwa wanda da mu ji ga talauci ya mana katutu ga fatara ga matasa ba abin yi. Direct from Washington. Da ra'ayoyin masu sauraronmu muka kammala shirin mu tattauna na wannan satin. A madadin waɗanda suka taya na gabatar da shirin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya sai kuma wani satin. A gaida Ibrahim kalmasi Garba yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da takaitattun labaran duniya. Hukumomin kasar Mexico suna neman wasu 'yan gudun hijira goma sha da 'yan kasar Cuba waɗanda suka bace bayan da kwale su ya nutse cikin teku dab da gabar kudu maso gabashin Mexico. Hukumomin na Mexico sun ce ruwa ya cinye wasu 'yan gudun hijirar su akalla biyu bayan da kwale-kwalensu ya nutse je Juma'a kusa da Cancun. waɗanda suka kubuta da rayukansu sun ce an mutane 23 ne suke cikin wannan kwale-kwale yankin cancun na ƙasar mexico ya zama zango mai farin jini ga 'yan gudun hijirar da suke neman tserewa daga ƙasar cuba a cikin 'yan shekarun nan da yawa daga cikinsu suna ƙoƙari ne su tsallaka zuwa nan amurka shugaba francois hollande na faransa ya jaddada muhimmancin kare haƙƙin bal'adama tare da cimma zaman lafiya a yankunan da suke fama da fitina a ƙasar congo ta kinshasa shugaban na faransa ya wannan furuci ne lokacin bude taron kolin ƙasashe masu magana da harshen faransanci a kinshasa Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shiryen a ciki har da maimaitawar shirin amsoshin tambayoyinku. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Hajiya Zainab Sa'id Kabir da ke unguwar Magon a Kano, Najeriya da fatan Allah Ubangiji ya bata lahiya ya sa kuma kafara ne amin summa amin. yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da tafarra girmai wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr voitek ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai gobe da rana kuma idan allah ubangiji ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.